بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلوزة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna miga godiya ga Allah subhanahu wata'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna litinin takwas ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 Sannan muna sha uku ne ho ga watan Mai year 2019 bizin Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin suratul baqara mun tsaya ji akan aya ta 200 da nawa sha sha biyu ko sha uku sha uku cikin ta okay mun fassara ta amma ba mu tafsirin ta ba malam zai ƙara karanta ta sai mu ɗauka tafsirin insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda ɗaya masu manufa ɗaya masu fuskantar wuri guda ma'ana kan addinin Allah mutane suke kowa da an gane abdullahi na abbasin radiyallahu ta'ala anhu ya ce tsakanin annabi adam alayhi salatu wassalam da annabi nuhu an samu karni guda goma kowane karni shekara ɗari ne kaga shekara dubu kenan ya ce duka waɗannan karnonin guda goma suna kan addinin allah ne ba shirka a cikin al'ummar annabi nuhu ne aka fara shirka shi yasa Allah aiko da annabi nuhu so kana nasu wahida mana mutane sun kasance ka addinin Allah kamar yadda dama can aka Allah ya halishi mutane yana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqim wajhaka lid-din hanifa fi tarata Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah zalika dinul qayyim walakin me ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da huskarka akan addini wanda yake miƙaƙƙin addini addinin da ba karkata a ciki me mahallin shada ce ayar fitratallahi allati fatara an-nasi alaiha tsarin Allah ne da ya kaga halittar mutane akai so mutane da suka zo duniya suna zuwa musulmi ne kullum mauludin yulad al-fitra fa abwahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi so kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance kan addinin Allah ne babu shirka to da aka fara shirka cikin al'ummar ah, annabi nuh fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirin sai Allah ya aiko da annabawa masu bishara masu gargaɗi. kasancewa cikin al'ummar annabi aka fara shirka shi yasa ba wata al'ummar da aka taba halakarwa gabanin annabi shi yasa zaka ji suratul isra'i take cewa wa kam ahlakana min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira ya ce da yawa muka halakar da karnoni amma bayan nuhu kafin nuhu babu halakawa don babu shirka an gane karatun? to Allah sai ta da annabawa su annabawa wa'ansu mutane ne waɗanda Allah ke zaɓinsu surta hajji na cewa Allahu ya safi min mala'ikati rusulan wa minan nasu Allah yana zaɓen manzanni a cikin mala'iku da kuma cikin mutane to su annabawa Allah Allah zaɓi su yi don mini ne sunan ƙasarsu ta ce wa rabbuka ya kulku ma ya sha'u Allah ya Allah ke halittar abin da ya so kuma ya zaɓi wanda ya so to su Allah idan Allah ya zaɓo su sai ya turo su zuwa ga mutane mubashirina suna masu bishara cewa in an bi Allah akwai rayuwa mai daɗi duniya da lahira man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba suratul nahl duk wanda ya aikata aiki mai kyawu namiji ne ko mace za mu bashi rayuwa mai daɗi an gane wannan ne bishara din wa munzirina annabawan kuma zamanto masu gargadi fa anzartukum naran talazza ina maku gargadin wuta tana nan tana ci to su wannan annabawa Allah ya turo su ne kamar da suratul nisa ita ce rusulun mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nas ala allahi hujjatun ba'da rusul wa kana allah min hakima manzanni ne masu bishara masu gargadi don kada mutane su samu hujja akan Allah gobe kiyama su ce Allah ai baka turo mini manzo ba an gane karatun to shine Allah subhanahu wataala ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq annabawan sai Allah ya sokar da ainihin littattafai tare da su da gaskiya yace anzala ma'ahum alkitab in ka duba alkitab a zarfin lam wannan li istigraqil jinsi ce an gane ma'ana annabawan an sokar da littafai a gare su idan ka samu alif da lam da za su jins alkitabu zai zo ma'anar alkutub kenan wa anzala ma'am alkutub kenan Allah ya sokar da littafai tare da annabawan nan bil haqqi da gaskiya kamar yadda ya sha suratul isra'i wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala ana soka da littafin Allah ne da gaskiya kuma dan tabbatar da gaskiya me dalilin soka da littafan sai ce li yahkuma bainan nasi domin kowane littafi ya hukunci tsakanin mutane fi maktalafu fihi dangane da abin da suke sabani a kansa ashe dalilin sauka ko littafi shine hukunci muna gari karatun nan ko ba a saukar da littafi na a karanta kare hmm, da a yi hukunci da shi idan aka karanta ba ya hukunci da shi ba da kwai sauran na ce kamar ba karanta ba ne ba an gari karatun da yahuda suka kai manzan allah rigimansu mai ƙura ne shi wa kaifa yuhakimunaka wa indahum tawratu fiha hukm Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin ma'ida ya suke kawo ma rikici ba akwai a taurajen ba akwai hukuncin Allah cikin a sai hukunci da shi mana an karatu me yasa suke juya baya ga a taura wannan ba su imani bane ba A shekin hukunci da littafin Allah rashin imani ne jama'a dole a hukunci da taura don da ka ba taura yasa ce inna anzalna taurata fiya hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu wal ahbaru masufihu min kitabillah wa kanu sariya wala tashru bi ayati ta satabuji fa'ula'ika humul kafirun kaji ho mun saukar da taura ne akwai shari'a ciki akwai haske annaba masu hukunci da taura karshe ce duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba kannan su ne kafare in ka kara gaba kadan sai ce waliya hukum ahlul injili ma anzalallahu fihi kamar lamai hakun ma'azan Allah kawai laka mulfasiki masu linjila su ma ba karatun kare ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba su ne fasikai in kai gaba sai zo kan qur'ani sai ce wa alaikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum wa ahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ya rasulullah kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saka maka kar ka bi son zuciyarsu ka ji tsoron su fitine ka daga abin da Allah ya saka zuwa gare ka in sun juya baya fa fa inna ma yuridu Allah yusibahum bi ba'dhi dhunubihim Allah so yake kama su da zunuban a ce kenan duk tafin gaba baki da da hukunci ne to mu yau me yasa ba mu hukunci da littafin Allah na'am da kai magana hukunci da litafin Allah sai ce a wannan alƙalai ne a ƙarya ne har da kai alƙali ne ya ce gaskiya na'am kai ba alƙalin ya kashe kada ce amana eh kaifa kada ka yi zina kada ka yi zalunci kada ka sha giya ba hassada ba mugunta ba zamba cikin aminci duk ba hana ka ba ba littafin Allah bane ba da za mu kunce littafin Allah a ɗaiɗaikun mu kaɗan ne fage hannun alƙalai capital offenses manya-manyan laifuka shi ne alƙali ke hukunci a kansa wanda ya zina a kashe shi in shaidu sun tabbata in ya taɓa aure in ba taɓa yi ba a mai gulada wanda ya sata a yanke masa hannu wanda ya ridda a kashe shi wanda ya kashe wani a kashe shi to ba alƙalan ba ba mu ba duk muke aiki da tafi Allah shi a ƙalin fita ba shi zai ce to ai ana amfani da constitution ne a ban ganewa kana alƙali musulmi an kawo mutum ya kashe wani kai ka yanke yin hukuncin kisa an gani ai dama a ka'idar kwance tushe ɗin idan alƙali yanke capital punishment ai ba shi ke zartarwa ba dama a demokuraɗiyya din ai tana da rukuni guda uku ne ko akwai executive an fashe na karatu akwai legislative sana akwai judiciary idan judiciary ta yi hukunci ko da capital offense gina go to legislative ce ke ta ah, menene ah, menene ah, menene executive shi ke sa hannu idan alkali ya yanke cewa a kashe wani ba za a kashe ba sai gwamna ya sa hannu in a jiha ne in kotun na tarayya ne to sai mai gida ya sa hannu an gani to kai alkali musulmi ya baka da matsala wani ya kashe wani sai yanzu sun tabbata ka ce shi ma kashe shi in mai gida ya sa hannu shi ya jiyo in bai sa ba shi ya jiyo sai ka mita wajen Allah kun gani karatun? wani ya yi zina ga shaidu guda hudu ya taɓa yin aure alƙali yanke mai hukuncin kisa gwamna in ya ga dama ya sa hannu in ya ga dama kada Allah ya sa ya sa hannu shi ya sani gaba Allah ka kai ta an fice na karatu sai yanzu wani na da excuse kuma nake aiki da littafin Allah Allah ce wa laqad arsalna na bil bayyinati tuko wa anzalna ma'ahum kitabal mizan liyakuma nasu bil qist wa anzalna al hadid fihi ba'sun shadidin wa manafi'u sakaya Manyan suruhu wa rusulahu bil ghaib inna Allah qawiyyun aziz mu aiko da manzanninmu da hujjoji bayyanannu mun saukar da littafai tare da su da ma'auni shari'a kenan liquman nasu bil qist don mutane rayuwar su tsayu akan adalci in ba aiki da littafin Allah jama'a babu adalci kun ba za ta gani yadda ake so ba a gane nan karatun sai ran da aka dawo da me da kai da wancan da alkali da gwamna da wace tsaya ce kowa yake da littafin Allah sannan zo na lafiya don mai ba da zaman lafiya shine ne wa to in ba yadda ya ce ba har ake ba ce zaune lafiya yauwa a'a a tara malamai a biya masu su je su yi dawafi to in suka da saya su yi dawafi a gaya wa Allah cewa mi a gaya mai taso da littafin mabubi ba ka ba masu ma lafiya ina zamba ku ya riga ya faɗi wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani wa qad kuntu qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa duk wanda ya juya baya ga doka na inji Allah fa inna lahu ma'ishatan danqa za bashi rayuwa mai kunci Allah ka shirya da mushi na addini to ni da na faɗi ko ko faɗi ba Allah ya samu dace wa maktalafa fihi ba kowa ke sabani dangane da littafin Allah ba illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyina sai waɗanda aka ba su littafin sun san littafin bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu sai su kibin gaskiya don me bagiyan bainahu don shi tsakaninsu na idan za a bi gaskiya ai ba wanda zai shi wani to amma wa'ansu so suka dinga sau saboda haka sai a kifin abin da Allah ya sauka kuwa sai bisan zuciyarsa sai Allah ya ce fahadallahu allazina aminu Allah sai ya da masu imani limaktalafu fihi min alhaqi ga abinda waɗancan magabata suke yi sabani akai na gaskiya bi iznihi da iznin Allah yahudu da nasara sun yi sabani la tu'addu wa la tuhsa amma duk abin suke sabani a kansa Allah sai ya shiryar da mu'mini ga gaskiya akan wannan labarin barin baka misali yahudu sun ce annabi Isa dan zalimi an gane mahaifiyarsa karuwa ce nasara suka ce a'a annabi isa ɗan allah ne karbar ma shi ma allah ne in nasa ma allah ce yahudu allah ya tsine musu sun cewa annabi isa ɗan zana nasara allah ya tsine musu sun cewa annabi isa allah mummune fa sai Allah shi da su ga gaskiya dangane da Nabi Isa malmasi ibn maryam illa rasul abin rusul wa ummuhu kana ya'kulani at-ta'am Allah ce Isa dan maryam bai zama tofashe manzo manzanni sun wuce gabaninsa mahaifiyarsa ne gaskiya ce da shi da ita sukan ci masa sukan ci waira Allah zai ci waina ne kan Allah shi da bumiri gaba da ke gaskiya an fashe wannan yahudu da nasara Allah ya ba su ranar juma'a suka yi karba yahudu suka ce asabar ne nasara suka ce lahadi ne Allah ya shirya da mummune ga menene da juma'a manna Allah ya ce nahanul akhirun al na yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe zuwa duniya amma mu ne na farko gaban Allah hannu a awwalan nasu dukhul aljanna mu ne mu fara shiga aljanna Bai da anan utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim duk da an ba su littafai gabaninmu, an ba mu littafi bayan su amma me fahaza yau muhimmin talafu fihi wannan shine ranar da suke sabani a kai ranar juma'a fahadana Allahu la mu Allah ya shirya da mu nuna mata juma'a nan. falil yahudu gadan yahudu su gobe suka rika asabar kenan to ba da gadarin nasara nasara sun rike bayan gobe lahadi kenan ka ku alisafi mu ne bargo don sai an yi juma'a sannan za a asuba sana'a lahadi kaga shine fadallahu allazina amanu limaktalafu fihi shani alqibla yahudu suna kallon baitul maqdis za su yi sallah nasara suna kallon inda rana ke hitowa mu Allah ya shirya da mu zuwa ka'aba cewa abun la sharqiyatan wala garbiya ba gabas ko yamma za kalla ba kalli ka'aba an fice na karatu yahudu da nasara wa cikin suna azumi rabin yini wa'ansu ana azumi za ka yi shan shayi za ka yi shan hura za ka yi cin tuwon masara dukkan azumi nama ne ba za ka ce ba Eh, na ba dai kawai za ka sha amma duk fam alabdin za ka sha kuma azumi rigi Allah ce wuyalin su ƙarya suke sun ma'atin musu yawa ilan laili ko daga shekaru alfijar zuwa dare ya rufu komai Allah shi da muka daidai a komai da ka sani yahudu suka ce annabi ibrahim bai hudu ne nasara suka ce kirista ne Allah ya gaya barci amma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman amma kana ne musulki? ba yahudi bane ba ba ba nasari bane ba musulmi ne Allah mun gode ma wallahu yahdi man yasha ila wani ce to me yasa Allah ya shirye da mu'minai yace eh Allah ya shirye da ya so ne ai ila siratin mustaqim za ka farki madadici dan me Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat Allah shine majibincin lamarin masu imani yana fitar da su daga duhu za ka haske inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa yatawalla as-salihin majibincin lamarina shine Allah wanda ya saka da littafi kuma shine mai jibitar mura salihan bayi Allah ka sawa cikin su amin kisa manzo Allah hadisi ya tabbata sai Buhari. Kullum ya tashi da asuba a qiyamul lailin sa yakan buɗe da Allahumma marabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ina aiki da wannan aya Allah ya samu ام حسبتم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما walamma ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله أم حصبتم كوكونا طمانيني أن تدخل الجنة cewa za شقاء الجنة ولما يعتيكم مصل الذين خلوا من قبلكم qablikum alhali irin abin da ya faru ga magabatanku bai zo muku ba me faru gare su masatumul ba'asa tsananin talauci ya fada musu wadarra ciwace ciwace wa zulzulu an girgiza su hatta ya ƙulun rasulu har manzo ma ya ce wallazina amanu ma'ahu da wanda suka imani da shi suka ce mate nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo ala ka saurara inna nasarallahi qarib taimakon Allah na kusa na kusa ka tafin ku na gan suna da kallona na ce ta yi qulu rasulu mun ce ta yi qulawa Hali hmm, masu nahu to bari mu ji da sanin ne waje Allah ya ce amma hasibtum ko kuna zama ne zato kuke an tadkhulul janna za ku shiga aljanna bagas kawai lalle ku ƙarfi ku ta sha ƙarya kawai shi kenan kawai sai ka kwashe ka kaka aljanna kana ɗan najeriya shi kenan kawai <laughs> ba zai yiwu ba zai yiwu sai an aiki ai aljanna ba kaso hunto ba shi ba ba ka so mutuwa ko kai niya ko baka niya ba sai ka shiga in ka ga dama ka shiga tsaddarin ne ko in ka ga dama ka shiga ta bakin sulma ko ta san jan bulu to aljanna ba haka nan ne. kuna zamanin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum alhali irin abin da ya samu magabatanku al'ummomin annabi nuhu ne annabi dawuda ne annabi sulaiman ne annabi hudu ne annabi salih ne annabi musa ne bai zo gare ku ba na'am sahabban ba aljanna za su to kuma tun da can za ku to sai abin da ya same su ya same ku za ka gane karatun yanzu misali ibrahim jami'a ku kredit mm, mm, mm, na ake samu kwas na ake samu a jam ko da yi mutum kuma mutum admission minimum ba mazimum ba waye ci to wani zai taho da jam mark 110 sai ce ba shi admission jami'a jama'a za ba shi ah. za a bashi ko shi ne dan chancellor ana ganin za a bashi ban za a adalci na baka yadda zaka yi gane misalin ne to al'ummomin da suka gabata ba haka nan kawai aka basu aljanna ba sai da suka ci kwakwa to kuma ba za su ga aljanna ba sai abin da ya same su ya same ku an gane karatun me ya same su ne masatumul ba'asa tsananin talauci Allah ya jarabe su da shi Allah karba mu da talauci to ba mama hukuma za a jarabe ku da talauci da sharari kana kan addinin Allah in ba ka kan addinin Allah aka je homa talauci ba jaraba ba cewa azaba ce kan azaba sai kana kan addinin Allah to shine jarabawa don inna Allah a habba abdan ibtalahu sai wanda Allah ke so yake jaraba shi an gane karatu? talauci wadara ciwace-ciwace mun ma yanzu ba ga sanin kala-kala ba wani ciwon ma sai ka ce sai ka ji asibiti sai a ce ka je ka yi skani in ka yi sai a ce ka yi x-ray in ka yi sai a ce ka yi z-ray ban da x ma in ka yi sai a ce ka yi kaza ka yi kaza duk sai a haɗa menene sai a ce lafiya kalau kai ko kasa abu da kake ja jikinka likita na cewa wallahi ba abu munan lafiya low negative kamar ta da kai Allah kare mu da kariyarsa yanzu ka duba ciwace-ciwacen da ake yi wanda da ba mata wajen labaransu ba wai wani ba wai shi gout freakout mala kana ji kana gani ba za ka yi shan farawa eh? eh ya nono eh kana ji kana gani ba za ka ci nama ba wai ba za ka wai nama ko ni red meat red meat to shi ɗin shi wata ne kuma so red ne ba za ci ko white to kaji sai a cin sai dai ka ci kaji ta kuma kana ba da talauci <laughs> kan shi ma san cire fata baya kaga wani jarabahu Hullahu wahala ko ma a ce kana fama da ciwon hanta ko koda mu da wayan kaji an ce ciwon hanta ko koda mm, akuya ce ko sa amma mutum da ciwon koda hanta mm, sai kashin zamani Allah kare mu da kare to darra kenan wa zulzilu an girgiza su sun wahala magabata ba an gari karatu sun wahala sun cuyen gaske domin ka gane dalilin su kara yanzu daga cikin wasu da cikin malaman tafsiri wahala ce ta kai wahala habab bin arz ya ce sai muka ji muka samu Allah ya jingina da ka'aba haka nan da hansi kashi manzan Allah shi haka da shi kwanci sallallahu alaihi wasallam duk bala'in nan da ake yana jin zahi abin a zuce shi amma bai ta hankali shi to ya san tafakin Allah ne ko ya zo masun cikin jajjefe shi bai ta mai hankali ko ma yana sallah aka dora kan raƙumi bayansa ko ma haifar raƙumi bai ta mai hankali ya jingina da ka'aba ce ya rasulullah ala tastansir lana ala da lana ba za ka neman mana taimako wajen Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba wahalar nan ta kai matuƙa ya rasulullah sai tashi sai zo na sai gyara zama sai ce karkana man kana qablakum magabatanku akan zo da mutum fayu'ta bil minshar a ɗauko zarto fa yi odau alamir faƙar asihi a ɗora tsakiyar kansa hatta ya kalusa ila ƙadamai a kama zarto irin da ke yanka katako a kama yanka shi har sai an ruba shi biyu dan ya bar addini Allah la yasrifu zalika an dinihi ba zai bar addini don wannan ba wa yumshadu bin mishtil khadij akan zo da ainihin matacin kai na karfe wanda aka sa cikin wuta a dadara wa mutum a jikinsa bai na lahami wa azumi tsakanin namansa da ƙashinsa a dinga salewa har sai ya mutu la ya za a an dini bai sai ba dini shi ba sun Allah ce ku yi haƙuri ya na. wallahi la yutmanna Allah hadha al na zai da Allah Allah zai cika lamarin addinin nan hatta yasir raqib min sana'a ila hadramut har musulmi zai hau abin hawa daga sana'a a cikin ƙasar Yemen zuwa hadramut la ya illa illallah wa dhibi ala ganamihi bai jin tsaron kowa face Allah sai ko tsoron kyarkeci don dabbobinsa amma don addininsa ba mai taba shi kawai ina musulunta walakin nakum tastajilun amma kuna gaggawa ne gaggawa suke Maganin ta tabbata ko ta tabbata ba sabon manna Allah masu kare a duniyan nan ba sai da musulunci ya dangana da cana a bangon gabas cana daga cana haka zo madina la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke mulki da suka nosa yamma sai da suka kai spain wajen su barcelona da real daga na hammadina la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ke tutar take daga. da suka danno afirka Hamali, mali sahabin manzo ta ku daga mali sai nijar daga nijar sai najeriya kaga allah shi karkawarinsa da suke haƙuri to mu yau ba ma magana wannan wani ba mu ba ma wani matsala kawai kowa sai tashi sallar shi lahiya lo kowa ya azumi shi lahiya lo a matsalar shi kuma ce kai akwai matsala to mai matsala ce ba gun to ka shige ne a ta sabon manzan Allah ka duba abin da ya faru a yakin handak da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira daga Makka zuwa Madina shekara ta biyu bayan shekara daya da wata takwas da kwana 17 aka yakin Badar da kafaye suka kwashi kashin su a hannu suka ce sai sarama bayan shekara daya suka taho da mutum dubu uku aka haɗu a Uhudu aka gwabza Allah ya ba musulmai nasara wannan saba manzo Allah da kadan yi dan kadan haka nan ya samu juyi aka kare jini bin jini shekara ta uge na ko karshen shekara ta hudu za a farkon shekara ta biyar bayan hijira sai ga shi kafaran duniya gaba ɗaya an yi gayyata mutum sama da dubu goma sha biyu sun mamaye madina an wa madinin manzan Allah zobe da kafaran ƙoreshu daga dafan da banu Kureza, da banu nazar da waye da waye an mu mulmi zuru baki da ba shiga ba fita manzo Allah ya sahabbai a fita gujen garin Madina aka fita aka rasa yadda za a yi manzo Allah ya kawo shawara Salman al-Farisi ce ya Rasulullah mu a kasar mu idan irin wannan ya faru wagegen rami muke ginawa a zagaye gari da shi yadda ba za su yi shigowa ba nuna da sallah a fara gina rami ya shata yadda za a gina da shi yake aikin sallallahu alaihi wasallam aka zo ana cin wannan aiki aka tsarar da wani dutse ya kifa suwa dama rarraba mutane ake yi ku bakwai nan ku bakwai nan haka haka da sauransu suke suka yi musu sakaci da ya za a yi ce to a hausa ma ya gama na Allah yana bakin rami ya rasu lallah wani dutse ne mun yi mun yaki fasashin buje ku nuna mu ana zuwa ka nuna wace bodin gani aka ba shi digarin yana daga mana wane mutum dutse ah, ya yi kala ya kocin kuma ba sanin manzo Allah balle dutse yana daga yana bugawa malam dutse ya fara tsagewa haka wani haske ya sama da shi wannan rami saba ka kabbara manzala ya ƙara tsagewa ya ƙara bugawa dutse ya ƙara tsagewa haske ya sama aka kabbara annabi ko ya dare dutse ya dare manzala ya kalle su ce kun sanawa kace a'a ina fasa dutsen hasken da ke sama ana nuna ma al'umma ta za ta ci kisra da kaisa kuma za ce um, um, al'umma shi za su ci amerika da rasha a ba imanin gaske suka ce kai amerika sai ba na fakai zai nace ka dalaka dalaka ce da yin wayo muna nan wani sai da mu yi amma yana magana gobe za ci za ci gaba da kai sabai kwanan talatin a wajen garin madina cikin mukun-mukun sanyi da na madina shi ƙwararri ya baka labari iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala wa iz gasar al-absar wa balagat al-qulub hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allahu Allah ce lokacin da kafin suka taho ta sama ta ƙasa ta ko'ina lokacin da hankali ya tashi zukata suka dawo wannan wannan wajen makogaro domin tashi hankali balagatar ƙorubul hanajar Allah ce honari a wannan lokaci otuliyar mominun an jarabi masu imani haji sai masu imani sahabban manzon Allah da nasan Qur'ani sai ne kuma wani zai ce musu bai ba ba wai ba musulmai bane ba yanzu to shike gaskiya ko Allah ke gaskiya Allah ce wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgiza mai tsananin gaske sun ci wuya Allah ya masa kayar alkhairi ribar wuya su ce mu muke ci yau wuyar da su suka ci shi samu yi muke addini hankali kwance kai salla kai azumi kai zakka ka je makka kai komai amma su kai salla ma lokacin su ma aka yi laifi a ganka maka kana salla? ai sai dai wani ba kai ba mai gidan ma na sallah sun bubbuge shi balle kai Allah ce to sun ci wuya hatta ya koto bari mu dawo karatun ku hatta ya kola rasulu ko wani da karawa zai ce to ka san ka san aqaidar larabci kaga hatta abin da zai bi bayan a yi dole zaman to ba da kyau yi gaskiya kai ba amma hatta ya qulu rasul kira imamu nafi'u kenan kuma ka koma lugga din siba waihi ya ce ita kalmar hatta abinda ke biyo bayanta na samun nasaba da abubuwa guda biyu kuma yana ya samun rufu a da abubuwa guda biyu yanzu ba ajin lugga muke ba ko ma ji wajen malaman lugga su gaba yadda ta sun karkar ya rasha ta ya kuru wani wani ya ba ya cikin mutuncin larabci ah, a kare wasan larabcin batumu in ma kuma an ci mutuncin larabcin an na maganin kwarani ba ganin larabci kuma tumu balle ma ba ci mutuncinsa ba ta ya kula rasulu har sai da manzo ya ce wallazina amanu ma'ahu da wanda suke da imani da suke tare da shi suka ce mata nasrullah hmm. yaushe taimakon Allah zai zo ne sun ci wuya Allah sha'ala ku saurara in nasarallahi nasarar Allah na kusa don fa inna ma'al usri inna ma'al usri tare da duk tsanani sogina nan idan kaga abu ya kai tsanani ya kai tsanani to sogin ne kusan zuwa bi izinin Allah ta'ala ai shi zaka malam washi na cewa idan ganga ta cika zaki kaji ko don kan addinin Allah da an ga wuya an ga wahala an yi haƙuri sai muku nan zuwa wannan ayar ƴar uwata tana ina abubakar Ali Imran ce ya wa yarba sabirin gaskiya ne shin kuna zamanin za ku shiga aljanna alhali Allah bai riga ya san su waye wanda za su yi jihadi cin kuwa ba su addinin Allah aiki kuma ba a ga su masu haƙuri ba shakwata kuma usaini akwai kowata mai irin wannan karatun ita kuma tana yana tauba ita kuma ya ta ce ka jingina ne sa shi ma qur'ani kaga sai za dole ka shi karfa bara <laughs> to a kai imam tabarani ko to imam tabarani imam ga gano mana ne kuma da wannan kuma a yi ai sun tafsiri ne ai eh dole a caza kwakwale da qur'ani to imam bai haki ko kai abdullahi kai ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا والله خبير توبة أقول صورة سليمان كأني إمام وعيك أمام alif lam mim ahasiban ah, nasu an yi yaqulu amanna dame fala ya'lamanna Allahu na sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ka samu Allah ka saboda ce kai usaini kaga aka da ka yi zan shi sa Qur'ani shi masu sai ma da da ake ka jawo ka zo na sosai to da zai zo insha Allah a yana ta azumi ne bisa ga alama ba bisa ga alama ta Allah ya tsara to ci gaba malam yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله ce yasalunaka suna tambayarka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma za yunfiqun me za su ciyar wa za su ciyar ƙulka ce ma faktun min khairin duk abin da za ku ciyar na dukiya folil walidai ne ga iyaye ne wal akarabin da dangi na kusa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wabin sabi da matafiya wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha bihi alim Allah yana sare da shi sabon manzo Allah sun dace Allah ka samu mu dace bini bini sai su tambayi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, ga sa gindin magani to mu Allah bai kaddara ka nan ba mun gode da muka zo lokacin lokacin eh a ah, ai ba lokacin na sai na zo ba hawa wani na kulabun mana tun yake na tun mai nasa budin mafi shiga babare wani ba a sai da gaske mun dai zo dai karshen zamani ya ka dige da a wuce na karatu Allah ce ya yas'alunaka suna tambaka ya rasulullah ma za yi yunfiqun me za su ciyar sahabbai mutane ne masu sanya alhaini su ƙoƙari suke in ka samu kudin a ciyar da shi mu kuma ƙoƙari muke in muka samu kudin mu ɓoye. kaji ko kaga product ɗin ba iri da wani ba the difference is yeah much gila is very obvious obvious is not clear ya rasulullah me za mu ciyar wa za mu ciyar ko luka ce musu ma anfaqtum min khairin abinda za ku ciyar na dukiya Allah kan ce dukiya alkhairi a Qur'ani wurare da dama wa innahu li hubbil khairi domin da dukiyar ake alkhairi ko ba kana mani ba Allah ce abinda za ku ce ni dukiya to farko mm. first and foremost mm. falil walidai ne mm. iyaye biyu ake ya kwana jama'a da wa Allah ya fara dan Allah mu yi da iyaye muke fara ah. mata ku? eh? amin ah, Allah mata ma taraktu fitnatan adarru allar rijali minan nisa'i ba wata fitina da na bari a duniya wadda za ta cutar da maza kamar mata illa ma rahim rabbu wani sai ci mutuncin yayin shi ba da mata shi ba shayi ba? shayi wani ma zuwa zai ya ce eh, innan mu gaskiya na zo muke kashe dini wannan yarinyar ki gane ta ta ki daina sa mata ido a malam ɗan najeriya laso to in man kai gabili ne mutala'ibun da in naka bata haife ka ba wannan yarinyar za ta ginka ta aure ka in naka da ta ɗauki cikinka wata tara ta shayar da kai shekara biyu ta dinga goya ka kai ma ka yi mata kashi ka yi mata fitsari ranta bai dafa ɓaci ba Ya ka zo sallah ta sai da kajinta a soma blouse kuma ka ga aka ba in baka lahiya ba ta lahiya in baka yi cin abinci za ta yi cin abinci ba ka mu na da ba san yanzu ba in za su ba yaro magani aka kai yaro asibiti aka rutu mai magani to sun za ta bashi maganin sai in ta ɗebo maganin sai ya ɗan fara sa a bakinta tukun kafin ta ba yaron wai ma'ana in ma maganin zai cutar da shi ya fara cutar da ita to wai duk wannan wahalar da mahaifinka ta ci da mahaifinka ya noma gela ya noma musara don dai a samu dai a haife ka lafiya ya kwashi gela ya sai da aka saura ragon suna ya ma kayan sallah ya ma takamma ya yi wa waye waye waye ya sa ka fara mare ya sa ka sakandare Ya sa kai salamiya gaba su sakandare kace sai kayan yaku ya ce ga kudin su kayan waya ya biya gajan za ka jawo ya biya ko su ya ce jeka je ka ka samu admission ma registration ya biya komai ka gama photostar wa bi shi ke yi kayan sawarka sabulun wanka kawai naka shige yi a wai yanzu yanzu ka balaga Allah ba da lambuzu ka balaga ka har ka yaure ka fara aiki shikenan wallahi shi babanmu ya ci maza mutane ne wai nan ce kuma sai na dinga biya kudin wuta wai babanmu ya ce biya mai kudin wuta wai ne ya maza mai kai Allah ya sauke wato wani tun daga mutu zai fara cin wuta a zai lahira so kudin wuta nawa aka yaka kudin wuta za ka yi biya kudin da kan ka a makaranta ne jama'a duk wanda iyayen shi ke da rai wallahi yayi da gaske ka samu aljanna ta hannun su ka su kai in ka bari aka rabu dutse a hannun riga wallahi ka bari mu da mun gode wa Allah mun rabu lafiya insha Allah mun gode kai ake ji yanzu ni yanzu ba jin dadi ake yayi sutu ba a fadi bana jin dadi an rabu lafiya yanzu kai ta ragewa innaka na magana ta faɗi ɗaya ta faɗi goma Say, ni matsala ta da yin muke kenan. She is, uh, how can I say? Somehow ignorant. In naka ce, somehow ignorance a bakinka? To, falil walidai ne. Hmm. Iyaye dai, ƙurani ta ciyar da su. ka a shari'a babanka na da buƙatar aure bai da hali dole ka min kana da shi dole kai mai inda kana da shi shi yana da bukata ka tabbatar da bukata auren kuma ba ba kudi auren kuma akwai to dole kai mai ce baba eh jika ne mu to eh to eh ko nawa ne jaka nemo abu goma waya zan turo mm-hmm. ah, ba da kake neman albarka ba yanzu ne yaro kwanaki lagos yake yake aiki uban na nan sai za a aure da yan shi saura wata biyu uban ya buga ya shato a saura wata biyu ya ba matsala ba ba Allah kai mu zan zo Allah kai mu ana kamar saura wata ɗaya sai ya turo dubu ɗari da hamsin ya abin da nan rage da labarai ba zai yi saba a nan sa kafin ya zo ana biki saura sati daya can aiki sai rike shi sai bugowa ya ce baba da Allah ya haƙuri fa shadun na aiki ya sa ranar bikin nan ina maduci uba ya ce a ai ka riga ka zo tun kwanaki Allah da ka zo sun kwanaki kai zaman ka Allah ya ba albarka to da Allah ka gani amma wani matsiyacin kan umar ya samu dubu goma sai an yi da ƙyar kuma ba yi babu bane ba akwai wulakanci ne kawai da rabon shiga jihar nama. eto eh shi baba bai ganin hidimomi sun manyawa ha gani gashi yana da yaro yana polytechnic yana da yaro yana jami'a shi kuma zo ya ce wai in aka mai da shinkafa shi bai ganin matsala ta <laughs> inye kai kai kana da matsala matsalar wa aka ce ka fara biya ta ubinka don in ya take aljanna ka ta taku aka manna Allah ce aljannatu ta ta damar hati aljanna na ƙarƙashin diga daga uwaye ma manzon Allah ce yanzu da zaki ban labarin wani yaro shi kuma ka san yaran manna suke zama mani bala'i ma yanzu aka sani shi kuma uwashi nan gane yake ba uwashi na nan ganin yanzu wata rasu uwashi ke ban labari amma sai wata da watanni bai jagar uwa ba a gari guda har akwai kanwashi da take aure a Kano ta zo ge da osu sai uwa ke cewa wai ke wani ko yana garin guwa uwar na tabbai wadda ta zo daga Kano alamar me alamar cewa abin na ci mata rai da aka suka rabu da uwar a tabbi duniya to wai shine shi yana cikin wahala na ce a kadan kenan ai wahala ma ai halu sai ya sai ya a duniya iyaye da ba babu wasa wani me yasa muke shafa da su bi sunna dan ba inda aka san haƙƙin iyaye kuma sunna bid'a ƙarya ne ba san haƙƙin iyaye ba abin da kai bid'a ta sani ka fadi gudu sai ka sai to to fadu wani abin ba fadi abin ne a fifita su a kyautata musu Allah ya ce wal aqrabin dangi na kusa kaji ko mun yanzu in kai kudi ka abin nan kanin ka bai cikin kudin in kanin ka yazo to in um, yaya wallahi an ce biya kudin ka tace to kada aka ji kana gani na nan 1974 na yi sabis a bakalake na ci wuyan gaske me wani hudu ina ruwa na da inda kai sabis kai ka ji wanda kai sabis duk wanda ba ta shahari ba ka biya min kudin makaranta kawai wai duwa ya gada taimake ka ne to ka tuna fa yau gare ka ne gobe ga waninka in ba kai wa dan uwanka ba gobe Allah na yi kwata abin hannunka yi mai da hannunsa kuma zalika bi Allah a azza amma wanda bai share masallaci ba ai ya share kasuwa ko irin wanda ba su taimaka iyayen nan nasu ba su taimaka wa ‘yan wansu sai Allah ya haɗa shi da dangin matar da uwan matar ta yi mura ta shi to mu na amfaninmu da ba gama na ba kake kuma ba da amfani ke nan mu ban da ya ka dauke mu ko hajji hajiya ingila a kai ta Amurka, ta je ta warke ya ba uwa shi yana kai uwa wata amurka ko ba ka yi ba wani ma dan lalacewa idan kanin shi na sa abu a hannunsa sai dai bi ta wajen matar shi kai Allah wajen na kai lalace ragumin dawa ya gani gida to yanzu matar ka tafi kusa da kai ko kanin ka a matar ka da idan ta ga dama gobe sai ta ci auren ya tashi kuma shi kenan dole ya tashi kanin ka ya isa ya ce ya fasa kai ba don wani bane wa <laughs> jama'a wallahi wajen tsoron Allah wal aqrabina dangi na kusa kada wasa da su yayyanka kannanka yayyan mahaifi kannan mahaifi yayyan mahaifiya kannan mahaifiya inji qur'ani wal yatama marayu yanzu ko wanda shin guda ya tashi budubaki baki sai aje mai abinci kala biyar kala shidda yaran su gewaye shi wannan ya doko ya doko ya doko dankalin turawa ya jefa baki wancan ya doko dankalin aljanu ya jefa baki wancan ya doko waye muna ta ana ta abin nan amma yara marayu suna nan ko ko kun za shi babu ba wanda ya damu to kama dinu kai ma dai wata ran zaka mutu kuma zaka bai ayyanka kuma abin da kai wa ƴaƴan wasu shi za ma kai ma gode ta ma wal masakin Allah ya ce a ce da miskinai ba su waye miskinai to ma musa ce ga wunan a ah, to to kadai zai shi masallacin nan ya ce a wada ba miskinin ba da bai a samu mutum biyar duk sauran miskini ne to haka di ratio ratio is not balance. ba aka ce balance the equation ba the equation cannot be balanced don miskinin ba sun doubling ba sun tripling in ma me sama da tripling ba su rudin shi a babu miskinin ma na gasa nan si mehun fi wujuhi ne asar da fakari da kaki mutum kaza na sai talauci wallahi najeriya ta bi da shi naslabu ta hau ta kan shi ya ta muke yayan wani ni ban san mutum na kodewa wata sai a najeriya ba kaya ba a kaya na kodewa na. wai mutum da kashe kode wallah sai najeriya inna lillahi wa Allah ka kawo mana sauki Allah ce wa bin sabil haka nan matafiya a taimake su mutum na kan tafiya guzurinsa ya kare ku bincike shi ku tabbatar da gaskiyarsa ku taimake shi wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alhairi fa inna allaha bi alim Allah na sanar da shi zai muku sakayya Allah ka ba mu ifa ta alkhairi za mu za ka insha Allah ta'ala idan Allah kai mu gobe kuma sai mu ci gaba Amen.